قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا sai annabi Musa ya ce in Allah ya so da sannu za ka same ni mai haƙuri akan abin da zan gani daga wurinka na ayyuka zan lazamci biyayya a gare ka ba zan saba maka wani umarni da za ka yi min ba